السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci na Juma'a na gwallaga don karanta littafi na Rijal wa Nisa haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan zan iya tunawa daidai wannan shine gamuwa ta biyu. sati biyu da ya wuce mun yi muƙaddima ba tare da mun shiga littafi ba sai dai mun gabatar da rayuwar sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in da irin abun da ya dace mu koya a rayuwarsu a yau karatu na biyu da ikon Allah kai tsaye za mu shiga zuwa ga rijal wa nisa haular rasul maza da mata kewayen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bilagika ga duk wanda ya ɗauki rayuwar sahabbai ya duba rayuwar mu a yau zai gane addini yana bukatar mu da abubuwa biyu mun yi ɗaya ba mu yi ɗaya ba ba mu yi ɗaya ba sahabbai kuma da ikon Allah al'amura guda biyu sun same su addini kullum yana bukatar mu da ilimi da kuma tarbiyyar ilimi amma na sai muka wayi gari a yanzu yawanci ilimin shine akwai shi amma na tarbiyyar ilimin babu ita amma na sahabbai ridwanullahi alaihim akwai ilimi akwai tarbiyyar ilimi kuma ƙur'anin Allah ba karantar da mu kawai yayi mu nemi ilimi ba sai dai mu nemi tarbiyyar ilimi cikin maganar mu duk wanda ya ji san akwai tarbiyya ta ilimi mu'amalar mu wanda ya gani ya san akwai tarbiyya ta ilimi zancen mu wanda ya ji akwai ya san akwai tarbiyya ta ilimi haka ko da kasuwanci mutum yayi da mu ya gane bayan mu ɗalibai ne kuma muna da tarbiyyar ilimi wannan shine abin da addini ke bukata to a yau ilimin shi yake samuwa tarbiyyar tana karanci sai kaɗan daga cikin mu wanda Allah musu baiwa da ita wanda kuma wannan Qur'ani yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun Allah yace ku zama rabbaniyai walakin kunu rabbaniyina rabbaniyai Allah yake bukata mu zama masu tarbiyya bima kuntum tuallimuna alkitaba da abin da kuka kasance kuke ilmantar da littafin Allah ashe bayan ilmantar da littafin Allah karanta addini akwai bukatan tarbiyya a cikinsa akwai bukatan ladabi a cikinsa kuma Allah ya ce da abin da kasance kuke yin darasi muhimmin abu da ake koya a cikin rayuwar sahabbai wanda yafi kowanne shine tarbiyya ta ilimi bayan muna karanta ayoyin Qur'ani idan muka duba tarihin sai muka man waɗannan ayoyin ne aka sarrafa suka zama ƴan adam a wani bangare a bangaren aiki da wannan abubuwa din amma na a yau abin da ya fi yalwatuwa shine ilimin ba aiki da ilimin ba muna roƙon Allah Allah mana baiwa da aiki da ilimi wanda ya rubuta wannan littafi shine Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz sunansa ne a ta sama bangaren dama akan littafin wanda kuma ya takadimin littafin wato wanda ya ta'aliki ya gabatar da littafin zuwa ga duniya da cewa littafin ya kai a karanta shi shine a Sheikh Hassan Ayyub kamar yadda muka bayyana sati da ya gabata wanda suka buga littafin sune Darul Fajr Litturaf da ikon Allah ya za mu shiga cikin mukaddima ta farko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama zuwa ga bayinsa. Malaman sunna suka ce ana aiki da bismillah wajen fara rubutu a littafi saboda dalilai guda biyu. Dalili ɗaya malaman hadithi suka ce ya inganta ɗaya kuma suka ce akwai rauni. Wanda yake da rauni shine kamar akawal da ake samu na kullu amalin ladzi la yubda bi bismillah fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa ajzam wa fi riwayatin la fihi mafiya yawan waɗannan malamai suka ce ba su inganta ba kamar yadda hadisin ya zo cikin littafin irwa'ul ghalil fi a ahadith manaris sabil amma na hujja na biyu wanda take ingantacciya wajen fara aiki da bismillah shine ga duk wanda ya dauki wasiƙa da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi aika kirakal sarkin Rom wanda ta zo cikin aljami as-sahih al-musnad min hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi na Imamul bukhari wanda aka fi sani da sahih bukhari a cikin kitabu badi'il wahayi kitab na farko cikin wasiƙar ya fara da bismillahir rahmanir rahim to ana istidlali wajen fara aiki da bismillah da min a amali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba da wancan hadisi da malamai suka ce bai inganta ba takadim gabatarwa bi kalami fadilati sheikh hasan ayyub da alkalamin babban malami hasan ayyub da wanda ya rubuta littafin da kuma wanda ya takadimin littafin asalinsu aifaffun ƙasar Misira ne, sai dai kawai sun yi yawon karatu da karantarwa kasashe da yawa. Wannan shi Hassan Ayyub din kusan matsayi yake na malami ga wanda ya rubuta littafi ɗin shine Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz. Wannan a matsayin malaminsa ne. Iya daga cikin ladabi na ilimi idan ka rubuta takarda, kar ka yi garajen wani lokaci shigar da ita duniya kai tsaye. Yana da kyau ka ba wani ɗan uwa ya goyin turu takardar. ya gane menene na shawari ya baka shawari menene na kuskure a gyara bayan nan inda hali ba laifi bane rubuta maka muqaddima na littafin cewa na karanta littafin wane na ga iya da amfanarwa bangare kaza da kaza da kaza in akwai abubuwa da basu tabbata zai ce to bangare kaza da kaza kuma an kawo su a babin kwadaitarwa ne ba sun inganta ba wannan iya daga cikin ladabi na ilimi gabatar da abu zuwa ga wani ya fara duba gabanin a shigar da shi duniya to wanda ya rubuta littafin wannan ladabi aiki da shi a nan wurin sai ya gabatar zuwa ga fadilatu Sheikh Hassan Ayyub sai ya rubuta wannan muqaddima bayan ya karanta littafin alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai alaihi tawakkaltu zuwa ga Allah din muke dogaro innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim Ya na don haka ya ce alaihi tawakkaltu zuwa ga Allah din muke dogaro wa bihi asta'in da kuma Allah din nake neman taimako inji shi mai rubuta muqaddima din neman taimako daman na Allah ake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya wannan shine bangaren farko na kalmar shahada haka ne ko bangaren farkon da kenan shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wanda wajibi ne ba dama mutum ya shiga musulunci sai ya faɗi wannan faɗanta ke tabbatar da cewa mun shiga musulunci kuma mu musulmai ne da yin aiki da ita duk da wannan malamai ke cewa ba faɗanta kaɗai ke da amfani ba sai me cika sharuɗanta da kuma aiki da ta wanne ne sharuɗan sharuɗanta guda bakwai na farko al-ilmul munafi lil jahal na biyu al-yaqinul munafi lil shak na uku al-qabulul munafi lil raddi. na hudu al-inqiyadul munafi litark na biyar al-ikhlasul munafi lishirk na shida asirikul munafi lilkadib na bakwai al'muhabba muhabba munafiya lididdiha malamai suka ce wanda bai cika wannan sharuɗa guda bakwai ba kalma shahadansa bata tsaya ba kowane sharaɗi kwaya ɗaya akwai aya ko hadisi da ke goyon bayan wannan Wa'ilaihi ilaihi yarji'ul amru kulluhu zuwa ga Allah ɗin yake dawa al'amura ga baki ɗaya don al'amari na Allah ne mafiya yawan al'amarin aka yi talaki iya nufin cewa musulunci ala lahul khalqu wal amr ko kuma wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim don haka al'amari ga baki dayansa zuwa gare shi yake dawa. fil awwalina wal akhirin a cikin halittun tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya kowane al'amari zuwa ga Allah yake komawa waja'alnahunna abkara urban atiraba li ashabil yamin sullatun min al wa sullatin min al-akhirin don haka tun daga halittan farko zuwa ƙarshe ga baki dai al'amari na Allah ne wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu na shaida lalle muhammad sallallahu alaihi wasallam Abudu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne wannan ma shine kar bangare na biyu na kalmar shahada wanda shi ma wajibi ne iya da sharuɗa guda hudu ba zai yi mutum ya tabbatar da cewa annabi manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai ya cika sharuɗa guda hudu na farko ta'atuhu fi ma amara na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara na uku wajtinabu ma naha anhu wa zajar na hudu wa alla yu'bada illa bima shara'a idan mutum bai cika wannan sharuɗa hudu ba bai tabbatar da cewa annabi manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammad bawansa ne manzonsa ne wa habibuhu wa khaliluhu kuma mai kaunarsa ne kuma khalili na Allah ne badadinsa duk da dai kalman khalili wajen siffata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inganci da a ce habibi akwai ibarar da ake cewa wai Musa kalimullah wa Ibrahim Musa kalimullah wa Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibullah malamai suka ce Muhammad sallallahu alaihi shi ma khalilullah ne saboda ya ce inna Allah attakhadhani khalilan ta attakhadha Ibrahima khalila don haka shi ma Muhammad badadin Allah ne sallallahu alaihi wa hamilu Yau hamd Shi shine mai ɗauke da tutar godiya ranar kiyama bi ma'ana shine jagora da zai yi ceto shine zai ashafa al-kubra a filin ƙiyama nassi ya tabbatar da cewa za mu tsaya gaba ga Allah a wata riwaya shekara dubu arba'in a wata riwaya shekara dubu hamsin Allah bai kula mu ba kowane ɗan adam zai tsaya akan babbar ya'insa na kafarsa ne akan ta yake tsayawa wanda yake zuwa ya mana ceto na farko har ma Allah ya amince mana hisabi a lokacin ɗan wuta na buƙatan ina ma da za a cece shi a mar hisabi ko da wutan zai je tafi abun saboda filin kiyama ya ishe shi wanda yake mana wannan ceto shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake ash-shafa'a al-kubra bayan nan kuma akwai lokacin da zai ceci duk wanda ya mutu musulmi mai imani a zuciyarsa ko da kwatankwacin kwayar komayya muna roƙon Allah kada ya samu a wutan ma balle a fitar da mu اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان في كل حال وحين sannan tsira da amincin Allah tabbata a kan iyalansa matansa ya'yansa su alu ja'far alu ali alu aqil radiyallahu anhum da sun shiga ciki wa sahabihi da sahabbansa sahabi shine wanda ya cika sharuɗa guda uku man zamanan nabiya wa amana bihi wa mata fil islam duk wanda ya zamananci manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare sharadin farko kenan na biyu yayi imani da shi na uku ya mutu a musulunci ibnu hajar rahimahullah cikin alisaba isaba fi sahaba yace koda ko ya taba yin ridde da musulunci da ikon Allah iya nan a matsayin sahabi wattabi'ina lahum bi ihsanin da duk wani wanda ya biyo bayan su da kyautatawa fi kulli halin a cikin kowane hali wahinin da kuma lokaci duk wanda ya biyo bayan su ana mar da kuma nema masa tsira a wurin Allah Allah ya samu a cikin su wa ba'd baya da haka fa innal akh yace lalle dan uwa Alfabil mai falala sa'ad yusuf abu aziz wanda ya rubuta wannan littafi wato sa'ad yusuf abu aziz ma'arufin sananne ne baina ikhwanihi tsakanin ‘yan uwansa wa ma'ashirihi da kuma tsakanin danginsa bi annahu mahmudu sira da cewa mutum ne da ya cancanci yabo a ɓangaren tarihi duk inda ake maganan tarihi ya cancanci a yabe shi salimun nahaj mutum ne mai kubutaccen manhaji bi ma'ana method da yake bi tafarki da yake bi wajen ilmantarwa da rubutu kubutaccen manhaji ne abin da ake nufi da kubutacce shine ka tsaya akan aqida sunna harisun alattiba'is sunna mutum ne mai kwadayi wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka yabo ne zuwa ga wanda ya wallafa littafin wa muharabatul bid'a mutum ne mai kokari wajen yakan bid'a duk abin da aka ce annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bai yi ba bai karantar ba bai aikata ba mutum ne mai kokari wajen yakan wannan al'amari din yuhawilu mastata'a yana kokari gwargwadon abin da zai iya ay yuqaddima alkhaira wan naf'a ya gabatar da alkhairi da amfanarwa wal irshada da kuma shiryarwa li ayyi muslimin ga kowane musulmi a rayuwarsa yana da ƙoƙarin gabatar da alkhairi amfanarwa shirya ga kowane musulmi bi ma'ana wanda ya rubuta wannan littafi kenan wa qad da'aba fil awinatil akhira wa qad da'aba ai wa qad jadda hakika yayi kokari fil awina a cikin zamani al azmina kenan al akhira na karshe karshen nan bi cikin wannan shekaru na karshe karshe yayi kokari ala taqdimi ba'd kutub al mufida an nafi'a wajen gabatar da littattafai sashin littattafai al mufida masu fa'ida an nafi'a masu amfanarwa almuyassara wanda aka sawwake su aka sawwake ta ɓangaren larabci aka sawwake ta ɓangaren baka ilimi cikin hanya mafi sauƙi. sawa'un kanat hadhihi alkutub min tahqiqihi wa ta'liqihi ala ma katabahu katibuha aw muallifuha yace wannan dudde ne takaddun in ma ya zama daga cikin takaddun da yake shi ya haƙƙaƙa su ne ma'anan ta haƙiƙi shine kayi ƙoƙarin ɗaukar littafi ka rika bin hadisan ci kana cewa wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba wannan hadisi hasan ne rawahu al-bukhari rahmatullahi alayh wannan hadisi dha'ifun ne rawahu abu dawud rahimahullah yin kokarin wannan shine ta haƙiƙi to bayan rubutun takardu da yake sanin sa ga ilimin hadisi ya kai matsayin da yana kokarin yin ta haƙiƙi shi da kansa wa ta'liqihi da kuma yin ta'liqi bi ma'ana yadda ake gabatar da wannan littafin shi ma yana gabatar wasu takardun su haka alama ka katabahu katibuha gwargwadon akan abin da masu wallafa takaddun suka rubuta wa ha da kuma masu wallafawa din sannan wa takharijul ahadith ghairul mukharraja fiha iya da kokarin yin takharijin hadisan littattafan da ba a takharijin su ba kamar da aka kira a baya aw kanat hadhihi al-kutub min juhudihi wa jam'ihi wa ta'alifihi ko kuma ya zama littafin daman tun asalinsa ko kuma littafin tun asalinsa min juhudihi daga kokarinsa ne shi ya rubuta bangaren farko wani ne ya rubuta ya ta khariji ko ya ta aliki bangare na biyu ya zama shi a cikin takaddun kokarinsa ne wa jam'ihi kuma shi ya tattaro ilimin ya hada waje daya wa alifi kuma shi ya wallafa wa akhiruha hadha kitabu, karshen littafin da ya rubuta da hannunsa shine wannan littafi in an ce haza wanne kenan wannan in an ce zaka fa zalika zalika wancan amma qur'ani sai Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi gashi a gaban kana karanta kuma aka ce zalikal kitabu wancan littafi me dalili saboda nuna darajar qur'ani ya ɗaukaka kashi sai zama aka ce zalika wancan alhali haza shine wannan wannan kawai daraja na qur'ani ne aka aiki da wannan lafazi a kayansa littafin ƙarshe da ya aiki a kayansa shine rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam maza da mata kewayen manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi faqad ikhtara lahu mi'ata shakhsiyatin min as-sahabati ridwanullahi alaihim ya zabo shakhsiya personalities mutane ɗaiɗai guda ɗari daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi a wannan littafi da ke gaba gare mu ya tara tarihin sahabi ɗari wallahi azim tarihin sahabi ɗaya a karantar da mutum ya san shi ya koyi darasi a ciki yafi alkhairi gare shi da a shi gida da mota kyauta imamu abu hanifa rahimahullah yana cewa hayatul rijal ahabbu ilaina min kathirin min masailil fiqh yace mu karanta tarihin gwaraza mazan kwarai sahabbai tabi'ai ridwanullahi alaihim yace shi yafi alkhairi wal lokaci da mu tsaya muna magana akan tsarki alwala dalili shine a rayuwar su ba abin da ba za ka koya ba babban abin da muke karanci a rayuwa yanzu shine babu tarbiyya ilimin akwai shi ko ina ka tsaya akwai magana ilimi amma tarbiyyar ilimin muna karancinta amma na a rayuwar sai kaga wai shin imanin nan neman sa suka yadda yanzu muke karatu muke nema kuwa in mutum yayi aiki sai ka dauka kaman wani mala'ika ne ba dan adam ba amma kuma mutane ne sikelin da Allah zai yi awon aikinsu da shi gobe kiyama faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa khaffat mawazinuhu fa alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun da shi Allah zai auna aikin mu don haka rayuwarsu idan mutum yana karanta zai ta tuhuman kansa ya gane hanyar da ake bukata a kama shin ya kama ta kuwa sahabi ɗari bil haƙiƙa ba ƙaramin darasi bane a rayuwarsu sahabi ɗaya idan za ku yi rabin darasin rayuwarsa ka more balle sahabi ɗari kowanne akwai ɓangaren da Allah ya man ni'ima wani ɓangaren ilimi irin su Abu Huraira radiyallahu anhu su Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu su Mu'adh bin Jabal duka ɓangaren ilimi wasu ɓangaren infaki fi sabilillah irin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wasu ɓangaren yaƙi irin wa irin Khalid bin Walid irin su Albara bin Malik radiyallahu anhu wanda shi idan za a je yaki Umar bin Khattab idan yana commanding sojoji yaki sai ce idan kuna so ku yaki mutane in kuna so su musulunta kada a saka albara bin malik a kansu ya zama commander amma na in ana bukatan an yanke tsammanin shiriyar su ana so a aika musu makamin kare dangi yace to commander shine albara bin malik saboda shi kisa ya iya akwai irin mubaraza da ake hutowa yaki wannan ya huto wannan ya huto ya tunkari mutum a yaƙi da aka je sanda ya kashe mutum ɗari one by one in wannan ya huto sai ya ce wani musulmi zai huto sai ya sai kai shi lahira in wani ya huto sai ya ce wa zai huto sai kai shi barzaku da ikon Allah san da kashe mutum ɗari a haka shi abun da ya iya kawai a ce ga makiyin Allah a kashe amma in manhajin yin tarbiyya a karantar ne fa su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa jama'ar riwayat yace hakika ya tara ruwayoyi a cikin wannan littafi a karkashin duk tarihin sahabi da ya kawo wal ahadis da kuma hadisai na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wanda yake yabo zuwa ga sahabban akwai hadisai da yawa da zai kira wannan sahabin ya yabe shi ya kira wancan sahabin ya yabe shi dunya da yayi irin jarraba na talauci da Allah ya masa irin jarraba a wurin yaki da ya samu allati sahamat wanda waɗannan abubuwa su suka zaɓe shi ma'anan sahama shine ƙuri'a to waɗannan abubuwa ƙarƙashin waɗannan bayan Allah ne kawo su ne ƙuri'un da malam ya aiki da su fi ibrazi hadhihi shakhsiyat wajen kokarin bayyana zaben waɗannan bayin Allah shakhsiyat din kenan allati la mathila laha fi tarikh al-insaniyyati wanda ba a samu kwatankwacin su ba a tarihin dan adam a duk duniya ga baki daya ba da anbiya illahi wa rusulihi bayan annaban Allah da manzanninsa ba a yi dan adam a duniya mai imani irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko da sahabin kowane annabi babu kokonto ba a samu annabin da yake da sahabbai irin yadda annabi Muhammad yake da sahabbai sallallahu alaihi wasallam kowane annabi ya zo da irin sahabbansa da suke taimakonsa annabi isa ya sunan nasa hawariyawa to in ka cire annabawan Allah da manzanni babu wani dan adam da ya kai su a tarihin duniya ga baki daya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala ibn mas'ud radiyallahu an kamar yadda ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wa qad kamar yadda yake fada a cikin abin da yake fada yake cewa inna Allah ikhtara li wa ikhtara li ashabi yace annabin Allah yace Allah ya zabe ni ne zaba mun sahabbaina banda wannan yace maganar ibnu mas'ud yace kuma Allah ya halicci duk zukatan mutanen duniya da ya duba zuciya tafi kowace tsarki sai ya ce wannan ita ce zuciyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji Mas'ud radiyallahu anhu don haka duk duniya ba dan adam mai tsarkin zuciya kamar sa bayan nan sai ya zabi annabawan Allah daga baya sai ya sake zaben cikin sauran mutane da ba annabawa ba manzanni ba sai ya duba wanda suka fi kowane jama'a imani sai ya zabe su yace wannan su ne sahabban Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba wai Allah nuna mun gidan ƴan nan ga ta Allah ya zaɓe su ba a zukatan su yake auna gejin imanin in ya ga imanin mutum ya kai geji yana da full tank sai a ce wannan sahabbai ne wannan iya da geji sahabi ne wannan yana da 3 over 4 na tankin sa na imani sai a ce tabi'i wani iya da rabin tanki ya zama mai daga cin atba'ut tabi'in mu da aka duba zaka da ga imanin bai wuce kwata ba yana reserve can kasa kasa sai ga da zamanin da muka dace sai Allah ya turo mu zamanin <laughs> to mana su da suka zamanance su da man auna imanin su Allah ya kai su wannan zamani ba wai an yi zabe ne kawai haka ai tafikin ba a'a gejin zuciyar ake dubawa mu da muka zo a wannan zamani da zamanin da muka dace kenan wa qad tabayyana min dirasati hadhihi shakhsiyat as-sifat wal akhlaq haqiqa ya bayyana a cikin dirasa darasi a cikin waɗannan bayan Allah siffofi wal akhlaq da kuma halaye allati la tahlu biha wanda dan adam bi ma'ana kawai ba zai iya kebantuwa daga gare su ba wanda siffofi da ake bukatan babu da mutum ya kubuta daga gare su wa kanu bi sababiha min khairi ummatin ukhrijat lin nasi saboda wannan siffofi da halaye suka zama daga cikin mafi alkhairin al'umma wanda ukhrijat lin nasi bi ma'ana aka yi me aka zabe su daga cikin mutane aka zaɓe su linnasi don mutane su gansu ba ma daga ciki ba kaɗaya a Allah zaɓe mu don mutane su gansu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi linnasi shine ba wai an cire ku daga mutane ba an ciro ku don mutane su ganku a duniya ku zama ku abun koyi ne wa inna kullama yuzkaru li ha'ula'i al-mi'a min fada'il wa shama'il wa akhlaq yadullu ala anna man lam tuzkar Asma'u min mina sahaba kanu ala nafsin na nahji wa inna kullama yuzkar lallai duk abin da ake ambato li haula ilmi'a na bayan Allah guda ɗari a littafin nan maza saba'in da biyar mata ashirin da biyar min fada'il na falala da ake kira maka a ce wa na fallasta kaza wa na fallasta kowanne da irin falalasta wa shama'il da irin abubuwa da suka kewaye su na rayuwa na ayyukan alkhairi wa akhlaq da halaye yadullu yana nuni ala anna man lam tuzkar asma'uhum lalle ne wanda ba ambaci sunayensu ba minas sahaba daga cikin sahabbai kanu sun kasance ala nafsin nahaji akan irin wannan manhaji na rayuwa kar ka ɗauka wannan ɗari kaɗai sune sahabban da ainihin suka sahibanci manzon Allah na kware ka ce duk wanda bai zo nan ba na banza ne ba haka ba ne nan a babin misali malam ya waro guda ɗari duk abin da ka koya na darasi tare da su to wanda ma ba ambace shi ba cikin sahabbai da ikon Allah iya da alkhairi irin na waɗannan din sahabbai sahabbai sun fi mutum dubu sun fi dubu biyu ibnu hajar rahimahullah cikin al-isaba fi tamyiz sahaba yana ishara zuwa ga adadin sahabbai da cewa akwai sahabi ɗai-ɗai wanda ya cika sharadin sahabi sama da mutum dubu ɗari wasu sahabban manyan sahabbai ne baka raba yin sunan su ba akwai sahabi dan Umar dan uwan Umar bin Al-Khattab ya yakin Badar ya yi Uhudu yayi tabuka dukkan gazawar da aka je yaji har yi ya yi sunansa to ka gani dan uwansa ne kusan gida ɗaya suke uwa ɗaya uba ɗaya suke amma na duk yakin da aka yi yayi ba yakin da bai je ba amma duk inda aka ce Umar bin al-Khattab kowa sani amma ba san wancan ba me dalili na'am me dalili to malam yace ba a sani ba saboda bayyanuwa wani al'amari na Allah ne a san wane ba a san wane ba wannan wani abu ne na ganin daman Allah ba wayan wani bane yake sa a san shi ko kuma ki sanin wani wannan kawai ganin daman Allah ne yake tafiyar da rayuwar kowa yadda yake so sannan kowanne a cikin su yana kan wannan nahaji wa akhlaqan da halaye wa wari'an da kuma kaskantar da kai wa imanan da imani wa takwa da takawa dukkan sauran sahabban da ba ambata maka ba suna kan wannan waltizaman bi kulli ayatin min kitabillah kuma sun lazimci kowace aya a cikin littafin Allah subhana unzilat wacce aka saukar da ita duk ayar da aka saukar da littafin Allah da ikon Allah sun rike ta sun yi aiki da ita sahabbai cikin tarbiyyar su na Qur'ani da suka samu na walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun idan ka duba cikin muqaddima na ad-durr mansur fi tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti rahimahullah haka tafsirin Fakharur razi na imamun razi rahimahullah ya ka sun kawo wannan kisas din cewa idan suka zo gaba ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya koya musu ayoyi guda goma a Qur'ani ba a sace ƙara aya goma a Qur'ani sai sun haddace su sun san ma'anan su duk umarnin da ke cikin aya goma sun yi aiki da shi duk hanin da ke cikin aya goma sun hanu tukunna sai a ce yanzu za a ƙara maka tilawa duk wata aya a Qur'ani babu dama ka wuce gaba har sai ka karanta ka san ma'ananta ka bi dukkan umarni kuma duk hani da ke ciki ka hannu kuma sai an samu shaidu cikin garin makka da sun ce eh malam ahmad ya yi aiki da wannan ayoyi mu shaidu ne sai a ce to yanzu a kara ma tilawa ai akwai abu mamaki a ciki su <laughs> da su idan kana duba sai ga kaman qur'anin Allah ne yake tafiya ko yake motsi wa bi kulli sagiratin wa kabiratin alimuha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan wani karamin abu da babban abu wanda suka sani daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi duk abin da aka ce musu sunna ta inganta ba su da kokonto za su ce sami'ina wa ata'ana wa inna lanarju ay yuwaffiqa Allahu al-mu'allifa yace lalle muna kauna muna kuma bege da Allah ya datar da wanda ya wallafa wannan littafi wa kenan Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz to muna roƙon Allah Allah ya datar da shi in ji wannan malami nasa li yaktuba an adadin akthar min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi rubutu a tarihin wasu mutane ma fiye da sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi muna buƙatan yi wannan rubutu hatta tabiya idan ka bi halayensu sai ka ga akwai darussa dauki Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bai ma shiga daga cikin hakikatan atba'ut tabi'in ba amma duba rayuwarsa idan ka duba darussa da kirawar sai ga hatta su kansu koyi da su ya ishe mu aiki ko mu je kansu habbai ba darasi da zaka yi koya a rayuwarsa akwai wani lokaci ya zo yana kiyamul laili a dare yana sallan sai yana ta kuka tun daga farkon sallan har ƙarshe ɗalibinsa yana kallonsa shi bai san ɗalibin na kallonsa ba hankalin ɗalibin nasa ya tashi mummunan tashi yana tunanin me ke faruwa ga malam tun daga farkon dare yana sallah yana kuka har ƙarshen dare me ke faruwa da suka yi sallan asuba suka da sai yake tambayan ɗalibin nasa ai eh, afwan sai dalibin sa ke tambayan sa malam me yasa kake ta wannan kuka ne sai yace ce akwai wani mutum da ake ce masa al-mu'tasim billah mun san shi ko wani sarki ne azzalimi da ya ta'azabtar da imamu ahmad rahimahullah sai yace to na tuna irin azabar da al-mu'tasim billahi ya mini ne azabar da ya masa ya kai level da yasa aka kama imamu ahmad rahimahullah aka daure shekara tara ya kai matsayin da yasa ake masa tsirara ana daura shi a bayan jaki ko doki ana tafiya da shi a cikin jama'a akan sai ya fito ya ta lamari a Qur'ani yace ba zai ja da baya ba ba gudu ba ja da baya za tabbata akan gaskiya ya kai level na shekararsa tara an raba shi da iyalansa ya shiga cikin halin kaka na kayi me ke faruwa bayan shekarun sun wuce har aka yi level da Allah da kira rayuwar al-mutasim billah imamu ahmad rahimahullah yana sallah dare yana sai yake kuka da ɗalibi ya tambaye sai ce ina tuna irin azabar da almutasin billahi yamin ne sai na karanta wata aya a qur'ani ina qiyamul layli da Allah yace wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha sakamakon mummuna abu shine mummuna irinsa sai in tuna mummunan abu da almutasin billahi yamini sai na ce yanzu Allah zai saka mar da mummuna a filin kiyama irin wanda ya min yace sai tausayin sa ya kama ni shine nake kuka nake roƙa mar Allah Allah ya mar afuwa akan wannan abun da ya mini yanzu mutum zalunci ɗaya idan ya maka ga ce yau gashi a filin kiyama ghilazun shidadun ma sun kama shi ai murna za ka yi to amma na wai wanda ya zalunce shi ne yake murna yake kuka yana zubar da hawaye Allah kamar afuwa akan zaluncin da ya mini a nan wurin bai ishe ka darasi a ciki ba bai shiga daga cikin su ba amma na ishe mu darasi bayan nan gidan rubuta tarihi ake hatta a wannan karnuka akwai malamai da aka yi wanda in ka rayuwar rayuwarsu akwai darussa mai yawan gaske akwai malamin da aka yi a cikin jihohin mun nan a cikin North Eastern State din nan ya rayu ya zauna a Saudi Arabia Sheikh Umar Fullati Muhammad Umar Fullati ya karanta ne basu of Madina ya kai level da yake yin darasi a cikin rediyo da TV na Saudi Arabia dan nan jihohin mu ne ya kai matsayin da ya rike jagoranci na wani bangare na Jami'atul Islamiyya bayan nan ya kai matsayin da idan muka je masallacin manzo Allah sana akwai inda aka ce ma baina baiti wa minbari rawdatin min riyadil janna daga minbari na zuwa gidana dausayi ne daga cikin dausayin aljanna akan wannan wurin shi yake bada darasi a wannan wurin shi yake zama a dausayin aljanna a harami masjidin nabi yake bada darasi amma dan nan wurin ne irin rayuwar da muka yi a waɗannan wurare shine asalin tarihinsa tare da dai an haife shi asalin aihuwansa iyan za su je aikin haji da kafa ne suka haife shi akan hanya asalin sa ba fulatani ne amma malaman Saudi arabiya suna magana kan zaka ji na cewa shekuna saboda karrama shi da suke yi akwai lokacin da al-Albani rahimahullahi yana karantarwa a Jami'atul Islamiyya sai aka dambe shi waye dace a bawa jagorancin ba da fatawa ga baki daya na al'umma yanzu wanda ya cancanta a ilimi da hali da ya daga hannu sai ya ce assalamu alaikum wanda ya fi kowa dacewa shine Sheikh Muhammad Umar Fullati dan nan jihohinmu ne yace shi ya fi kowa dacewa a duniya wani dan waye ce dan na faɗa ne na ɓoye san da sa aka gira <laughs> to yace muna roƙon Allah ya rubuta Allah ya bashi ikon ya rubuta fiye ma da tarihin sahabbai ya dauko tarihin tabi'ai ya rubuta atba'ut tabi'ina kowanne a cikin su akwai darussa sannan yace waffaqa Allahu wa waffaqahu Allah muna roƙon Allah Allah ya datar da wanda ya rubuta littafin wa saddada khutahu Allah ya daidaita kurakuransa ya yafe masa wa nafa'a bihi Allah ya amfanar da shi ayyukan da yi wa bi amsalihi da kuma misalan irin nasa shi wanda ya rubuta littafin min shababil islam daga cikin samarin musulunci don wannan bawan Allah saurayi ne wanda ya rubuta littafin matashi ne ya rubuta idan muka dauki sayyid sabiq rahimahullah lokacin da ya rubuta fiqh sunna gaba dai bai kai shekara 20 ba don ilimin ba shekaru bane wani lokaci mu dauki sa'id ibn musayyib rahimahullah ya ɗauki yasta ya ba wa ɗalibinsa ya aure ta ya aure ta bayan an ɗaura auren a dare shi ya saka ta gabe ya kai ta gidan ɗalibin yana zuwa sai mar sallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ɗalibin ya amsa sai ya ce waye ne sai ya ce sa'idu ne ɗalibin ya ce ina tani a duk duniya ban san wani mutum sa'idu ba sai wa sai malami na sa'idu bin musayyib ya ce amma sai ya ce dai bari buɗe dan buɗe kofar sai turo min ta ɗakin sai ya ce min alaika ta taqwallah ga matar kanan sai koma abinsa yace gari na wayewa an ji ta kaduran je gaban babanta daukan darasi sai ta ce ijlis tajid ilma sa'idin indi zauna zaka samu ilimin sa'id a wurina yace sai in zauna gaba gare da sanda ne shekara goma sha da ina ɗiba ilimi bata karo a ko ina ba kaga wannan ya samu uwar daki bayan iyali budurwa aka kawo masa gidansa shekaransa goma sha da yace babu inda ya je kullum sai zai da safe ya buɗe ɗabi darasi a bansa ai bayan iyali za a kara ba da wadaki ya so Allah ya kara to wannan haka maza suke haka mata ilimi al'amari ne na abin da ake bukata mu saka effort mu yi don Allah Allah zai ba mu alladhina uzza nasi amsaluhum wanda aka ɗaukaka a cikin mutane misalai irinsu amin wanda ya rubuta Hassan Ayyub wannan duka iya daga cikin kaskantar da kai na malamai bai ce babban malami Hassan Ayyub ba sai ce kawai Hassan Ayyub bismillahir rahmanir rahim bayna yaday alkitab gaba ga littafin wannan kuma mukaddima ce ta shi wanda ya rubuta littafi Sa'ad Yusuf Abu Aziz lillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai menene alamin قال kala rabbu رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما as-samawat wal ard wa ma bainahuma huwa al alamin wassalatu wassalam tsira da aminci alal mabu'uthi akan wanda ta yadda shi ya zama rahamatan rahama ne lil alamina ga talikai ga baki daya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum alaykum rahim don haka aiko shi rahama ne gare mu ga baki daya sayyidina shugabanmu muhammad muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa'ala alihi da kuma iyalansa wa sahabihi da sahabbansa a at-tayyibina daɗaɗa at na masu tsarki Wa'ala manta man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da kuma duk wanda ya bi bayansu har zuwa ranar kiyama wa ba'ad baya da haka in ji shi malam mai rubuta littafi sai ce fa'innar innal kitabata lalle yin rubutu an tarihil islami akan tarihin musulunci wa tanqihi marwiyatihi da kuma tsabtace abubuwan da aka ruwaito a tarihin musulunci wa tahqiqi turafihi da kuma ƙoƙarin tabbatar da ingancin ababen da suka auku laisa amran yasira yace ba al'amari ne mai sauƙi ba bai da sauƙi. a rubutu a duniya kusan babu rubutu mai wahala irin rubutu akan tarihin musulunci saboda al'amari ne da an samu barna ta yi yawa a cikinsa masu munanan aƙidu irin aƙidun shi'a da makamantansu sun kirkiro kazafi da makamantan sun dura cikin tarihin musulunci sun muzanta waɗannan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in idan ba a san tarihin wannan yasa sai kaga hatta wasu daga cikin takaddun sunna an ɗebo tarihi daga cikin takaddun shi'a da ba a sani ba an rubuta kuma akan sahabbai kuma yana bata sahabban saboda yadda masu kokarin ɗaukaka addinin Allah suke aiki dare da rana masu rusa addinin fa su ma haka suke aiki dare da rana idan ma kai wasa kokarin su yafi naka in kana baccin awa biyar to su ba sa baccin awa biyu ma a rayuwarsu don haka yace ba al'amari ne mai sauki ba a tantance me ya inganta me bai inganta ba bai da sauki والتعرف da kuma bijirowa lil khilafat na saɓani, allati wacce darat bainas sahabatul kiram wanda sabanin yayi ta kai kawowa tsakanin sahabbai masu daraja kaji lokaci kaza a ce an yi fara tsakanin wani da wani lokaci kaza an yi wani da wani ga irin gazwatul jamal da ya faru tsakanin bangaren Aisha da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ga khawarij da suka zo alladina kharaju an Ali wa Muawiya wa Umar ibn al-As radiyallahu anhum to irin wannan in kana karanta tarihin sai ga karerai sun shigo sun yi yawa har ma idan kai wasa sai karerai ya saka aibata sabai baka sani ba don haka ya ce wannan da ya shigo din tahataju na da bukatuwa li ilmin rasin zuwa ga ilimi li ilmin rasinun li ilmin rasinin zuwa ga ilimi rasin shine ai almuhukam ilimi da yake tabbatacce wannan tantance iya bukatar mu samu ilimi tabbatacce in kissa ta zuwa cikin Qur'ani mu duba ingancin hanyoyin da ta zo ta ta fassara wannan aya idan hadisi ya zo a yi ta isnadin sa in ya inganta a kawo shi a tarihi in bai inganta ba ajiye shi a gefe wa adabin matin iya da bukatan kuma ladabi wanda yake tabbatacce mai karfi in ba ka da ladabi sai ka je ka zaki sahabi ko kuma ka kaza to ai sahabi ka laifi yayi ko kuma yayi kuskure sai ga mutum yana kiran sunan sahabi yadda ka san sunan direban sai yake kira su sahabbai ko kuskure suka yin ana kiran abin da ladabi ake yi ba wai ana musu ɗiban karan mahaukaciya ba ne a'a sai ka rika radiyallahu anhum kana magana kana tara musu kasa kana mutunta su sai ya ce to amma na kaza ya ci karo da hadisi ko aya amma karka waye gari kai tsaye kana magana akan sahabi kana tura mar makaman kare dangi kana rusa shi in kai wasa sai rusawan ya wuce kansa ya wuce kan ma wanda ya fi shi daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazaran yace saboda dubi lidkhuli zawaid darra saboda shigowan kararrun abubuwa masu cutarwa akirat wanda suka shiga na duhu safuwal haya suka bata hasken rayuwa kalman akirat shine abun da yake mai duhu ya shigo cikin mai haske to wannan duhu na tarihin ya shigo cikin hasken rayuwar sahabbai ya bata wanda duhun nan ya sa an gagara gane hasken rayuwar sahabbai din yanzu shekaru da mun dade muna cewa ai akwai sahabin da ya sha giya a kansa aka saukar da me aka saukar da aya ya sha giya ko ko kuma dauko in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyinu sai a ce akan sahabi aka saukar ba faɗan wannan tarihin bai inganta ba ko kaɗan bai ma inganta ba sai a ce a ah, wai sahabi ne ake magana kansa in ja akan fasikun bi naba'in sai a jingina zuwa gare shi har wasu na ɗauka ai wannan sahabin fasiki ne tunda an ce in ja akan fasikun alhali kwata kwata tarihin bai inganta ba nasaba shan giya ma da ake gare shi wanda ma bai inganta ba a tarihi ya shigo ne ta wasu aƙidu da suke ƙoƙarin muzanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka fa asa'atil adaba sai zama kaman wannan abubuwa masu muni da suka shigo sun lalata ladabi da ya dace a yi da sahabbai wa min sha'anil a'lam wanda wannan kuma ya yi ƙoƙarin kawo matsala ko kuma shigo da barna cikin waɗanda suke mai sha'anin wanda suke masu daraja al'alam su ne jagororin malamai shi yasa karbo rubuta littafi siyaru alamin nubala al'alam asali sahabbai su ake cewa alam jagororin malamai kenan wa biha ba'd ria har sashin wasu wanda suke ba su fahimci addini ba sune ar-ri'a wanda kaman ya shigo addini bai gane kan addini mashi ake cewa su ake cewa ri'a sai zama wanda suka shigo addinin ko ba san tarihin musulunci ba an yaudare su da wannan tarihi na muzanta sahabbai din fadallatil afhamu har ya zama fahimtar mutane ta lalace ga baki daya an gagara gane darajar sahabbai balle ma a basu ita darajar wa zallatul aqdam har ya zama kafafuwa suna gushewa daga inda ya dace su tsaya wa atakadu fi hadha tazwir al-murib har mutane suka aqidantu a cikin wannan abubuwa ƙararru wanda suke masu sanya kokonto a cikin zuciya hadha yace wannan inji malam wannan littafi kenan laqad raghibat darul fajr lit-turab hakika darul fajr lit-turab wannan wani kamfanin buga littafi ne sun kaunata daga gare ni idan kalmar ragiba ta zo ta gabanta a kawo kalma babu aiki da an shine kwaɗayi sun yi kwaɗayi daga gare ni in kalmar ragiba ta zo gabanta a kawo an shine me kyama wa mai yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa zuwan an yake fasar ragiba anan wurin kyama ne to su darul fajr sun kaunata daga gare ni fi taqdimi suratin haqiqiyatin an hayati sahaba wa sahabiyat da na gabatar musu da hoto sura ta gaskiya tabbatacciya na rayuwar sahabbai maza da mata musahamatan min hafi na shirin wa'ayi saboda ƙoƙari daga gare su wajen watsa alwa'ayi ma'anan alwa'ayi shine abu mai kyau da ya ɓuya don ƙoƙarin watsa abin da yake mai kyau ya ɓuya shine mai shine tarihin sahabbai daga gare ni wallafa wannan littafi shine me rijal wa nisa haular rasul wa ahsastu imana sai nayi ta kokarin auna nauyin wannan kaman amanan da aka dora mini don aiki ne mai wahala a ce in tantance tarihin sahabbai na kawo abun da ya inganta da wanda bai inganta ba sannan wa azmal mas'uliyya da kuma girman mas'uliyya nauyin da aka dora mu don duk lokacin da aka tsara maka abu na amana irin wannan akwai damuwa a cikinsa mu duba lokacin da aka sa wa zaid ibn sabit radiyallahu anhu yayi me jam'ul qur'an cewa yayi da dutse aka dora masa a kayinsa ya fi sauki gare shi da a ce tara qur'ani yana ga aikin bai kai ba don aiki ne na amana wa fauran da gaggawa yace laja'atu ila Allah ta'ala sai na koma zuwa ga Allah wa talabtu minhu al'anata na nemi taimakon Allah da gaggawa in mutum zai aiki irin wannan ba da dagawa ake ba kaskantar da kai ake sai a koma zuwa ga Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah cikin majmu'ul fatawa ta sai yake cewa yana kawo wasu matsaloli yake cewa wani lokaci idan ya zo kan matsalan addini zai buga ya buga ya buga dan ya samu matsaya akan shin halal ne ko haram yace sai ya gagara yace sai mun koma zuwa ga Allah mu tsaya cikin dare mu yi alwala mu yi sallah zuwa ga Allah mu yi sujuda muna kuka muna zubar da hawaye ya Allah an samu takafa'ul adilla hutona na na nasosi mun gagara gane wanne ne ba wanne ne ba Allah ba mu mafita yace kunna sai mu ga da ikon Allah Allah ya yassare mana al'amarin sai mu samu mafita sai mu yi aiki da ita don haka duk lokacin da al'amari ya kai al'amari na aiki mutum sai ya gaggawan koma zuwa ga Allah ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah sai ya nasara a ciki da haka yake cewa me wa talabtu minhu al'anata sai in nemi taimakon Allah wa hawaltu juhudi na yi kokari na ainihin yi muhawala na kokari na na yi ainihin tanadi na na ta haƙiƙar riwayat wajen haƙƙaƙa ingancin riwayoyi da suka zo a tarihin sahabbai wa a'lamu min nafsi yace ni ina sani a kayina me ajizi gajiyawa ta ni ban kai na yi ba wa taqsiri da kuma gajartawa na cewa ne mutum ne mai gajarta al'amura bayyan abu yadda ya dace wannan duka a babin tawazu yake faɗa shi yasa duk lokacin da aka samu ilimi babu tawadu akwai illa mutum ya gamsar da kansa cewa shi din shi ne to akwai musifa a ciki magabata na kware Allah ya musu rahama suna kai matsayin su din su ne amma ba su da cewa su din su bane wannan shine abin da yake faɗa yace wa hasbi anna hattu abinda na sani kawai nawa shine nayi iya kokarin da zan iya yi wal kamal aziz da kuma kokarin yin abu cikakke wanda yake mabuwayi a kokari nawa muqina bi qawlil qa'il abinda muke lullubuwa da shi kalmar muq ne abun da ake sanya shi bayan an sanya kufi a kafa akwai abin da bayan sun sanya kufi sai saka cikin kafa sai ake cewa muk so sai ce wannan aiki da isti'ara ne bi ma'ana an tusta'mal bi kalma fi gari ma'ana ha haƙiƙi abun da muke lullubuwa da shi a cikin wannan aiki da zamu yi tunda mun san mu masu gajartawa ne masu kuma gajiyayyu ne za su yi aikin da ba su kai su yi ba abin da muke lullubuwa da shi shine bi qaulil qa'il maganar mai magana yace sayabqa al-khattu ba'di fil kitabi wa tabla al-yadu minni fit turabi fa ya laita alladhi yaqra'u kitabi da ali bil khalas min al-hisabi sai ka wannan magana yace wannan magana ita ce ma abin da nake faɗa abin da wannan ke nufi shine wani malami yake cewa "Saya al-khattu ba'di fil kitabi zai yi rubutu ne da ya niyan fara rubutun sai ya tsaya yana tunani sai ce rubutu zai saura ba'adi baya na fil kitabi a littafi akwai ran da za a gaya wa duniya na rasu a zo a binne ni amma za a binne da littafin yana nan a baya sai ce rubutu zai wanzu a baya na ni kuma wata bulal yadda ne fitira an hannu hannuna a cikin ƙasa bi ma'ana hannun da ya rubutun yana can a ƙasa an binne watakila ma ƙwarin ƙasa sun cinye hannun amma dai abin da hannun ya rubuta gashi nan a duniya ana karantawa sai yake tuna wannan magana sai ce fa ya laital ladhi yaqra'u kitabi ya kai wanda kake karanta littafi na wayyo Allah na da ali ina ma da zaka mun addu'a ina ma mai karanta littafi na zai mun addu'a bil khalasi da na rabauta min al hisabi gobe kiyama an za mun hisabi tunda na san aikin da zan yi akwai gajiyawa ta wata dan adam zan mutu na bar duniya abun na hannun da ya rubuta a ƙasa amma ya littafin yana nan tsakanin al'umma wata ran a ce kaza gaskiya ne wata ran a ce kaza kuskure ne Ya ce ina ma za ka yi adalci ka roƙa mun cewa in ma na yi kuskure a filin kiyama in ana hisabi Allah ya sa na tsira muna roƙa masa Allah in akwai abin da ya na kuskure Allah ya masa afuwa Allah ya karbi wannan ababin mujahada tasa saboda idan malami yayi mujahada yayi kuskure iya da lada a cikin sa kamar yadda hadisi a Bukhari ya zo shi idan ya dace iya da lada guda biyu in yayi kuskure lada daya don haka muna roƙa mar Allah Allah ya sa ya rabauta a filin kiyama wallahu wahadahu min wara'il ya yace Allah shi kadai ne a bayan niyyata niyyar da yasa zan yi wannan aiki Allah kadai nake nufi a cikin sa bani neman ka yabe ni ban damu da muzantawarka ba abinda na nufa a cikin aikin shine kawai ina neman Allah yadda da ni duk aikin da mutum zai a duniya in bai nemi yadda Allah ba ya shiga uku don in dan adam kake so ka yaddar a duniya baka saka yaddar da shi ba yaddar Allah shi yasa Imam Malik rahimahullah ke cewa inna irda'an nas ghayatun la tudrak yaddar mutane wani abu ne da ake so amma ba a riskarta lokacin da ka gamsar da wani in kai abu a lokacin wani yake ki amma in ka nemi yaddar Allah to kara bauta akwai kisa da Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq da nake ka cikin Al-Madn al-Haya al-halakatu thaniya nasa kissar wasu na nasaba zuwa ga Luqman wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkura lillah wasu kuma jinya zuwa ga wani bawa salihi iya tafiya da shi da ɗansa da jaki sai hau kayan jakin sai ɗan nasa na bin sa a baya haka da suka wuce wasu mutane suka ce ga wani uba mara imani ya hau kayin jaki ya bar ɗansa a iya da da kafa kai wannan uban bai da imani da ya ji wannan magana suna wucewa da suka kai wani gaba sai sauka a jakin sai ya ce wa ɗan nasa hau sai ɗan ya hau yana hawa sai suka wuce wasu jama'a sai suka ce ku duba wani mara imani ya hau jaki ya bar ubansa da kafa kai ɗan nan ba imani tare da shi suka ƙara matsawa gaba sai ya ce wa ɗan mu hau duka biyu sai suka hau dan ya hau uban ya hau suna da biya sai suka wuce su jama'a suka ce ga wani da uba marasa imani sun hau jaki su biyu za su kashe da suka kara matsa haka bai ce yanzu mafita kadai shine mai duka mu sauka mu ja jakin suka sauka suna ja suna wuce wasu jama'a suka ce ga wani uba da ɗa marasa tunani Allah ba su jaki dan sa sun ki hawa kansa sai ya ce wa ɗansa to a duniya idan ɗan adam za ka gamsar a duniya baka isa ba kawai abin da zaka yi Allah zaka gamsar lokacin da wanda yace a sauka in ka saukan to a lokacin wancan yake lokacin yake so a hau dukkan fiska hudu da za a yi na jaki ai an yi mutum ɗaya ya hau da uba ya zo ya hau su biyu sun hau duk biyu sun hau sun sauka kuma duk an zaga to me nasara shine da zaka yin kayi don Allah in kayi don Allah shine nasara in baka yi don Allah ba ka shiga uku katabahu sa'ad bin yusuf mahmud abu aziz wanda ya rubuta wannan littafi shine sa'ad bin yusuf bin Mahmud Abu Aziz za mu shiga cikin faza'il kaɗan mu karanta mu tsaya ɗan kaɗan za insha Allah ta'ala ko fada'ilu sahabati ridwanullahi alaihim falalan sahabbai Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayansu qala Allah ta'ala Allah ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم wa عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة آية تدريش والسابقون الأولون الله يتي وند kowa رغاي كوا الأولون نفرقو من المهاجرين daga cikin mutanen garin Madina mutanen garin Makka wanda suka yi hijira irin su annabin Allah sallallahu alaihi da kansa su Abubakar su Umar bin Al-Khattab su Uthman bin Affan radiyallahu anhum duk waɗannan bayan Allah hijira suka yi ga bulbi jadain wani multibiloniya da ya hijira daga shi sai mafi kwaya biyu duk dukiyar da ya mallaka duniya aka kwace aka hana hijira da yace babu damuwa ya tsira da imani ya fi wannan dukiya din wal ansar da kuma wanda suke mataimaka sune al aus wal khazraj mutanen garin madina jama'ar da gabanin zuwan musulunci sun fi kowa ta'addanci a duniya al aus wal khazraj in muna duba adabul arabi an taba yin yaki tsakanin al-Aus wal Khazraj akan koyun kurciya aka yakin sama da shekara hamsin an kashe mutum ɗan adam sama da mutum dubu sittin akan bulugarin miya an yi yaƙi da kashe sama da mutum dubu ɗari a duniya bulugarin kada miya wannan da ake kaɗawa shi yasa gabanin zuwan musulunci ai duk duniya yan ta'adda ne ba imani kwata-kwata kowa yana ga kasawa ne wai yar wannan kabila tana kada miya da bulugarin miya ta ajiye bakin ice yar wannan kabila ta taka bolo garin miyan ya karye aka kashe dan adam mai rai mutum dubu ɗari sama da dubu ɗari an haifi mutum ana yakin ya tashi ya girma ya yakin shi ma aihu ɗansa ya yakin kawai abun da ake alfahari da shi ne me al wal khazraj a ni dan aus ne wani dan khazraj ne da musulunci yazo sai suka zama al-muslimuna al-ansar kawai mataimaka maganan kabila an manta da shi shi yasa idan musulunci yazo maganan kabila gari kaza wannan wajibi ne sai an manta da shi a rike addinin Allah shi yasa sahabbai sun zo ana tambaya wane waye babanka ya wane wane waye babanka ya ce wane Salman al-Farisi radiyallahu anhu ce waye babanka ya ce anabunul islam ni dan musulunci ne abil islami la abal li siwahu idza iftakharu bi kaisin aw tamimi babana shine musulunci ban da wani uba da ya wuce musulunci in kana alfahari kai dan kai babanka kais ne a wannan dan kabilar tamim ne ko tamim ne babansa duk wannan kai ya dama anabunul islam ce ni dan musulunci ne babana musuluncin ne to a duniya ba mu da gasar da ya wuce musulunci su haka da musulunci ya zo al'ansar kawai ake kiran su maganan aus wal khazraj an manta shi har Allah ke goranta musu a Qur'ani wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ana shafa minan nari fa anqadhakum minha kuna gabar wuta ne Allah ya tsayarto ku don haka almuhajirun da kuma al'ansar walladina taba'uhum da wanda ya biyo bayansu bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu ankum Allah ya yadda da su warabu anhu kuma su ma sun yadda da Allah a nan wurin an kira mutanen muhajirun an kira al'ansar da wannan malaman sunna suka koyi ladabin in an ce abbakar siddiq sai ka ce radiyallahu anhu Umar bin Khattab sai ka ce radiyallahu anhu don me yasa don Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su don haka duk wanda aka kira iya cikin ladabin ilimi mu daina kiran sunan su tsirara duk inda ka kira sahabi in sahabin kake nufi ka ce radiyallahu anhu idan annabin Allah kake nufi sallallahu alaihi sai ka ce me sallallahu alaihi wasallam duk yace al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya in kana neman zabgege tantirin marowaci Shi ne wanda aka ambace ni gaba gare shi bai ce Allah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba shine zabiyayyen marowace don haka kar mu kira shi mu ce Muhammad ayi shiru ko Annabi ayi shiru ko Rasulullah ayi shiru dole sai an ce sallallahu alaihi wasallam ladabi ne na ahlus sunna mu ce sallallahu alaihi wasallam kada mu gaji da yawan fadan kar mu ga fadan ya yawa duk fadan da kai akwai lada a cikin sa duba cikin jala'ul afham fi fadli salati wassalamu ala khairil alamin ibn al-qayyim rahimahullah waradu anhu sun yarda da shi to da aka ce wallazi na taba'uhum bi isanin da wanda ya biyo bayan su da kyautatawa wa da wa kenan wanda ya biyo bayan su eh su mu kenan to yanzu ya halatta a cikin mu wanda ya rasu a ce man radiyallahu anhu malamai suka ce eh bai dace a faɗa ba duk da dai akwai sabanin malamai akai amma na magana aqrabu ila sawab shine bai dace a ce wani malami radiyallahu anhu ba sai dai a ce rahimahullah don su ai Allah hoto kai tsaye kira kawai muhajirin wal ansar sai ya ce radiyallahu anhu amma na mu kuma sai ka ce wallazina taba'uhum bi isanin yanzu anan wurin a duk duniya babu wanda ya san wane ne muhusini sai an je yau matubular sara'ir yanzu kawai zahirin kowa muka sani amma na batinin sa babu wanda ya sani sai Allah da wannan Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah yake cewa sharuɗan karban aiki biyu ne na farko al-ikhlas na biyu mutaba'a mutaba'atus sunna yace mutaba'a na sunna ana iya gani a dressing ɗinka a sallanka azuminka yace na farkon ikhlasi yace wannan duk duniya ba wanda ya sai faɗe shi yace wannan sai Allah sai dai ana ga mai alamar ikhlasi amma babu dama a ce wane mukhlisi ne sai dai mun ga alama tare da shi don da ana saukar da wahayi idan Allah ya turo aya a yau sai ya ce wane mukhlisi ne wane iya cikin wanda suke da isa ne sai mu ce shi ma radiyallahu anhu to wahayin babu shi dan adam zahirinsa muke gani batininsa ba mu sani ba kula da wannan wanda yake malami daga tabi'an itba'u tabi'in sai a ce rahimahumullah ko rahmatullahi alaihim ko kuma alaihim rahmatullah duk wanda aka kira yayi saboda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman don haka kalmar radiyallahu anhum Allah ya yadda da su ne wajen fasara ne ba wai sai ce Allah ya kara musu yadda amma radiyallahu anhum asali shine Allah ya yadda da su wa a'adda lahum jannatin Allah ya tanada musu aljannoni kala kala sai kawo shi a jami'i saboda hadisi ya zo a muslim ce inna fil janna mi'a daraja a cikin aljanna akwai daraja ɗari ɗaya ta na biyu na uku na hudu daraja ɗari ne aljanna ta ɗaya ta ta biyu ta fi ta ɗaya ta uku ta fi ta biyu ta hudu ta fi ta uku haka yake muna roƙon Allah Allah ya ba mu kololo ta firdausi amma dai mutum aljanna ko wace shiga da ikon Allah ai ta yi amma dai yanzu muna roƙon firdausin tajri ta ta hal anhar wanda korama ke gudana karkashin wannan aljanna din khalidina fiha abada in an shiga ciki za a dawwama har abada aljanna ba a shiga a fita wuta ne ake shiga a fita faman zuhu zai anin nari wa udkhila aljannata faqad faz nassi ya tabbatar da duk mai imani kwatankwacin kwayar komayya kamar yadda asar ya zo cikin musannaf na ibnu abi shayba rahimahullah ya tabbatar da cewa duk wanda ke da imani kwayar komayya ba zai dawwama cikin wuta ba da ikon Allah zai fita akwai ran da annabin Allah zai yi wa Allah complain sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ka je wuta duk wanda yake ragowar al'ummar ka mai kwatankwacin kwayar komayya na imani kaza kulo kawo aljanna sai ya je ya tsuntsunto waɗanda suke cikin wuta sauran ya kawo aljanna hankalin sai yake kwanciya aljanna amma duk shigan da hankalinsa baya kwanciya mu ne damuwarsa sai ran da ya san al'ummarsa kowa ya dawo aljanna sai hankalinsa ya kwanta sallallahu alaihi wasallam saboda yana son mu fiye da yadda muke son kanmu iya jin tausayin mu fiye da yadda muke jin tausayin kanmu shi yasa duk abin da aka ce sunna ta karantar babu tsanani a ciki don wanda yake mai sunnar iya jin tausayin mu fiye da yadda muke jin tausayin kanmu kuma iya son mu fiye da yadda muke son kanmu ga hadisi a bukhari yace ni da kuka mutum ne kunna wuta a ci balbal kuna kokarin kwari suna kokarin sai sun fara cikin a ci balbalin yana kore su yace to ni da ku haka muke kuna cewa wutan nan sai kun shiga ni kuma na ce a a ina tankade ku kuma kuna kokarin shiga cikin wuta sallallahu alaihi wasallam ذلك الفوز العظيم wannan rabo ne wanda yake mai girma muna roƙon Allah Allah ya ba mu aljanna dan adam ni'ima ta kare ya je filin kiyama ya shiga cikin jama'a da za ce musu udkhulu ha bi salam ran da ga mutum wannan magana wahala duk ta kare a duniya mutum ya gama rabauta Allah ya samu a cikin wannan bayin Allah ladabin da muke koya cikin wannan aya na farko sahabbai Allah ya yarda da su radiyallahu anhum na biyu wanda ya biyo bayan su da ihsani Allah ya yarda da shi ana da ihsani dan yanzu zahiri muke gani ba ni sai Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin qalbun salimun la ya'lamuhu illa Allah don haka duk wanda yake magabaci na kwarai malami da ya bar duniya sai mu roki Allah mu ce rahmatullahi alaihi ko rahimahullahu wanda kuma yake raye muke amfanuwa da shi ma ya ce hafizahullah Allah ya kare shi saboda dan adam kullum a rayuwa iya daga cikin sunnar da aka manta shine ɗaliban ilimi ba su yi wa wanda suke karantar da su addu'a Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah ya kawo cikin mi'atu fa'ida nasa yace Ibn Sallam rahimahullah yace na farko addu'a yake ya Allah Allah karka nuna mini wunin da a duniya zan wuni rana ta fito da faɗi ban yi addu'a ga duk mutumin da ya koya mun harfi da addinin Allah ba yi roƙon Allah yake kada Allah yana masa wannan wunin don haka idan yana addu'a addu'an farko shine zai fara gabatar da ya Allah duk wanda ya amfani da ni a ilimin addinin Allah Allah ka kare masa imaninsa ba jama'ar da shaidan ke kawo ziyara irin malamai wajibi ne mutanen da ke amfanar da mu suke karantar da mu mu rika roƙa musu Allah Allah ya tabbatar da imaninsu akan gaskiya saboda innamal a'malu bil khawatin dan adam ba farkon ba karshen hadisi ne a bukhari sai mu rika musu addu'a Allah ya kare musu imanin su Allah ya tunkuɗe musu sharrin shaidan kuma bayan nan ya daga cikin ladabin ilimi ɗalibai su daina damuwa da malam wani yayi kuskure kaza mal a'a duk malaman da ke karantar da mu ba ma'asumai bane suna kuskure in malaman da ke karanta da musu kai kuskure ka je gaban malamin ka ce maka Allah kaza kuskure ne shi ko malamin wajibi ne ya saurare kai karbi wannan gyaran ya aiki da shi kar dalibai su koyi ladabin cewa eh bari mu yi gulman malam wani wuri kaza malam sai ga daliban ilimi an zauna yadda kasan su suke malaman su hisabi wannan kuskure ne kuskuren malamai kuma shine karban nasiha yana karanci a cikin malamai mafiya yawa akwai waɗanda Allah ya musu baiwa da wannan Allah yawaita mana irin su wanda ke da matsalan Allah ya ba mu ikon gyarawa ɗalibai su rika zuwa suna yin malaman su nasiha imam ba wanda zaka je gaban sa duniya kai k'a tuba ga yayi kuskure sau a rayuwa ba ya nawawi rahimahullah yana magana akan ladabin ɗaliban ilimi yace a rayuwa lokacin da muke neman ilimi muke zuwa majalis na neman ilimi yace in gari ya waye zamu cire kuɗi a aljihu mu sai mu bada sadaka fi sabilillah sai mu rika tawassuli muna roƙon Allah mun yi wannan sadaka ne ya Allah don kasa idan malaman da ke karantar da mu sun yi kuskure Allah ka sa kada mu ga kuskuren su kawai addu'ar da suke kenan in ma sun yi kuskure Allah karka ba mu ikon kallon kuskura saboda idan mai karantar da kai darajarsa ta faɗi to ilimin darajar ya faɗi ne ga baki daya to abun da zai sa darajar ilimi na Qur'ani da hadisi da ake ba kai faɗi to gara ba ka gan shi ba magabata sadaka suke barwa kada ma su ga kuskuren wanda suke karantar da su babu wanda bai yin kuskure kuma wajibi ne dole malamai kuma ya kokarin gyarawa wajen nufan Allah da kuma kusantan Allah da kuma nisanta duk abin da zai bata imani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace inna allaha tabaraka wata ta'ala ikhtarani Allah mai girma da ɗaukaka ya zaɓe ni Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtara li ashaban kuma ya zaba min sahabbaina ni din zaɓa na yayi sahabbaina ma zaɓa min su yayi ba wai kawai haka kawai yace wannan jama'ar daga can ku bi shi ba ba haka yayi ba a'a bi aka aka zaɓa ɗaya bayan ɗaya faj'ala li minkum wizra'an sai ya sanya mun daga cikin su wasu wazirai ne gare ni wane yana matsayin sakatare na wane minista zan tura gari za isar da addinin Allah ga irin Ja'far ibn Abi Talib da yaje Habasha ya zauna radiyallahu anhu to haka ya sanya mun su suna taimaka min wurin ayyukan addini wa ansaran kuma mataimakana ne hatta a filin yaƙi da kuma kowane bangare ko ba ko yayi in bai da abincin da zai bashi da samu sahabin da zai ce a bani shin je yadda ciyar da shi da ikon Allah wa asharan kuma ya sanya min su suka zama sirkane gare ni abbakar umar radiyallahu anhuma ya auri ƴaƴansu sallallahu alaihi wasallam yar abbakar siddiq radiyallahu anhu ita cewa aisha radiyallahu anha yar umar bin al-khattab radiyallahu anhu ita cewa hafsa radiyallahu anha sannan Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma ya aurar musu ƴaƴansa Usman bin Affan an bashi wa Ummu Kulthum da Ruqayya waɗannan guda biyun shi kaɗai ya aure su da wannan ake mar kirari da zunnuraini ma'aboci haske guda biyu bayan wannan kuma akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya aure yarsa Fatima radiyallahu anha ai kaga sun zama me sirkanansa biyu daga cikin manyan sahabban shi ya aure ƴaƴansu biyu daga cikin kananan shi ya ba su ƴaƴa saboda auratayya na sa dankon zumunci mai ƙarfi tsakanin al'umma kuma wannan yana da kyau tsakanin ahlus sunna rika kokari wannan a akaramakallah ya duba yar a akaramakallah haka wannan insha Allah yana sa matsala ta daga karanci tsakanin ahlus sunna faman sabbahum yace duk wanda ya zage su gashi tana zuwa da zafi fa alaihi la'anatullahi Allah ya tsine masa albarka wal mala'ika kuma mala'iku ma la'anta su ya tabbata a kayinsa wan nas ajma'in da kuma duk mutanen duniya la'anta su ya tabbata akan wanda ya zage sahabi wannan magana ai da zafi take to amma dai in ka duba halayen su da bin Allah su ya kai duk wanda ya zage su da ma'amar wannan la'anta mun san fa yana son mu fiye da yadda muke son kanmu iya jin tausayin mu fiye da tausayin kanmu ma yake wannan tsinuwa a kayin mutum ai laifinsa ne ya kai haka mutanen da suka karfafa ka suka taimake ka akan addinin Allah wani dan adam yadda ka san shi yake musu isabi a ah, Bayan bakar ya gwaje fiyin Aisha radiyallahu anha bayan annabi ya bar duniya sallallahu haka zaka ji ana maganganun wani bai da aiki wai sai dai nemo laifin sahabbai a duniya shi aikinsa kawai wani laifi suka yi ai Allah ce mana ya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ba wanda zai tsaye da kai filin kiyama maka tambaya akan Abubakar ko Umar ko Usman, ko Ali radiyallahu anhu la yuqbalu minhu yawmal qiyama gobe kiyama ya sani ba za a karba daga gare shi ba sarafun aikin sa na nafila idan ya sallan nafila Allah baya so azumin litinin alhamis Allah baya so sallarsa ta fila Allah baya so wala adil kuma Allah bai karban aikinsa na farilla sallan azhar la'asar magriba isha asuba azumin sa na farilla aikin hajjin sa duk Allah baya so idan yana zagin sahabi wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala an-nujum amanatun lis-sama'i fa idza dhahabat an-nujum atat samaa ma tu'at wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun wannan hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wannan alkunyarsa ne asalin sunansa shine wa Abdullahi ibn Qais radiyallahu anhu shine asalin sunansa Abu Musa al-Ash'ari alkunya ce Allah ya ƙara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi sallam qal lalle annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi yace annujum taurari da muke gani a sama amanatun aminta ne lissama ga sama ma'anan wannan shine matukar taurari suna nan a sansanin sama kana daga ido ka kalle su to da ikon Allah sama za ta tabbata ba abun da zai faru da ita ran da ka daga ido kaga babu tauraro to ranar shine idza sama'un fatarat bala'i ya tabbata kenan to wannan taurarin da kake gani sune garantin e duniya da sauran kwanaki amma ran da aka ce babu tauraro a sama to al'amarin sama Allah zai wargaza shi duk wannan sharan fage ne gabanin azokan dan adam bayan nan yace fa idza zahabatin nujum idan aka ce taurari sun kare a sama babu su baka gansu ba atas sama matu'at zai zo wa sama abin da ake alkawarta mata dirka ki ta da Allah zai yi idza sama'un shaqqat idza sama'un fatarat to wannan alkawarin ya tabbata ke ran da aka ce babu tauraro ɗaya kenan wa ana amanatul li ashabi ni kuma yace aminta ne daga sahabbaina daga ina yace daga fitina da kuma ridda da kuma samun matsala na zuciya na fatawa daga fitina da ikon Allah duk abin da zo na fitina ina tunkuɗe musu ridda kuma da ikon Allah ina cikin su duk wanda ya ridda za a dawo da shi na uku kuma sabanin fahimta idan suka tambaye ni zan ba su amsan abun da ya dame su idan ba ni nan kuma idan ban sani ba Allah zai turo amsar ya gaya musu amsar yas'alunaka ma za yunfiqun yas'alunaka anil mahid yas'alunaka anis sa'a yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka ma za yunfiqun duk yas'alunaka yas'alunaka tambaya ake mar bai da amsa saboda shi dan gatan Allah ne sai Allah ya turo amsa ai kaga sun samu aminta ka yi tambaya babu amsa sai Allah ya turo mala'ika da aya ga sakon amsar ka me kake nema da ya wuce wannan wani ma a kira sunansa qarara falan ma ka ba zaidun min ka ha. har ma wani ma a rada mar suna a qur'ani wallazi a bisiriki wa saddaka bihi duk wannan ai aminta ne gare su ran daga barin sa duniya idan sabani ya zo to babu wanda za a kai wa al'amarin ya ce to bari mu jira wahayi amma yana raye duk abin da ya faru in yi hukunci dole kowa ya karba amma da ya duniya wannan sahabi yana ji shi ma ya fahimci ilimi wani na jin shi ma ya fahimci ilimi daga wannan sai sabani ya fara faruwa tsakanin su don haka yace su kansu sahabbai rayuwa ta tsakanin su alkhairi ne fa idza zahabtu ashabi fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adun in na bar duniya zai zo wa sahabbai na abin da ake alkawarta musu wa ashabi amanatun li ummati sahabbai na kuma aminta ne ga al'ummata nutsuwa ne daga sharri daga fitina ga wannan al'umma din zahaba ran da aka ce sahabbai sun sun duniya duniya ummati أمتي a يؤدون abin da ake wa al'ummata na bala'i da musifa da fitina ya auku kenan babu kokonto wannan hadisi imamu muslim Allah ya masa rahama shi ya kawo shi ashe wannan bayan Allah rayuwarsu a ciki alkhairi ne gare mu hadisi na farko kuma imamu hakim Allah ya masa rahama shi ya kawo shi imamu zahabi rahimahullah ya masa muwafaka wajen inganta hadisi din wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi tsada cewa ashe kenan rasuwar sahabba ya zama mana musifa sahabi na ƙarshe da ya bar duniya yayi sunansa wane ne sahabi akhiru mautin bil madina sahabin da ya bar ya rasu na ƙarshe a madina wasu sun ce anas wasu kuma sun ce me wasu kuma sun ce wa eh sa'ad bin sahal as-sa'idi wannan kusa yace magana da tafi inganci sahal bin sa'ad as-sa'idi shine akhiru mautin bil madina hijira na da shekara 70 da yan kai sahabi na karshe ya bar ya rasu a garin madina sahabi na karshe kuma a duniya ya bar duniya hijira na da shekara 110 cif cif bin wafila shine sahabin karshe ran da aka tona kasa aka binne shi a duk duniya ba sahabin da ya saura sahabbai duk sun kare shi gabannin nan akwai dab da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam duniya hadisi ya zo a cikin sahih muslim yayi sallan asuba sai ya ce sahabbansa bayan shekara 100 daga yau in shekara 100 ta cika a duk duniya babu wanda zai saura bayan kasa a cikin ku a lokacin da yake magana hijira na da shekara goma lokacin da shekara ɗarin ya cika cif cif sahabi na ƙarshe ta tara kayan sai ba duniya ya koma barzaku daga nan zai wuce wajen Allah shikenan al'amarin sahabbai ya kare nasu ta kare sai kuma tabi'ai atba'u tabi'ina haka ya ce khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ana kokonto biyu yace ko uku mu dai kafa zo kanmu za a kira yaluna kaman sau goma sha hudu ko sama da haka don haka yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cikin hadisi da Ibnu Abi Shayba ya kawo cikin musannaf nasa rahimahullah sannan kuma imamul adwi hafizahullah ya kawo cikin rawzatul muhibbin shafi na tara manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahabani ina ga wannan akwai kalmar ma a wurin da ya fita a hadisin asalin hadisin na ga kawo ma a nadir ma ta zaluna la ta zaluna bi khairin la koma daga baya insha Allah ta'ala a ƙara komawa zuwa ga asalin musannaf na ibnu abi shayba don tabbatarwa amma na abinda nake tuna akwai kalma gabanin ta zalunan nan ba za ku gushe ba da alkhairi ma dama fikum matukar wanda ke da musannaf na ibnu abi shayba rahimahullah yana iya koma ya duba ko ba za ku kushe da alkhairi ba ma dama fikum matukar akwai a cikin ku man ra'ani wanda ya ganni in dai akwai wanda ya ganni yana cikin ku to da ikon Allah kuna kan alkhairi wa sahabani kuma ya sahibance ni wallahi na rantse da Allah la tazaluna bi khairin ba za ku kushe ma cikin alkhairi ba ma dama fikum matukar a cikin ku akwai marra'a marra'a ni wanda ya ga wanda ya ganni su ne tabi'ai sahabbai in suna cikin kuna cikin alkhairi alkhairi ba zai gushe ba to ba su kadai ba wanda ya ga wanda ya ganni ma ba zai gushe cikin alkhairi ba wa sahaba man sahaba ne ya sahibanci wanda ya sahibance ni ashe tabi'ai ma da ikon Allah su ma akwai burbudin alkhairi mai yawan gaske a cikin su alkhairi ne wanda yake mai girma tare da su bayan sahabbai babu jama'a masu alkhairi kamar su bayan su kuma babu masu alkhairi kamar atba'u tabi'ina duk zamanin yana wucewa ne alkhairin na raguwa zamani yana wucewa alkhairi na raguwa abu huraira radiyallahu anhu wata yayi wata magana yayi da sallan asuba da ya auna tabi'ai ya ga irin su sai ya kwatanta da sahabbai sai ya gama ba zai yi a kwatanta ba tare da fa tabi'an ayyukansu fa a cikin su fa ayyukan da shi yake gani yake ga basu kai sahabban ba a cikin zamani irin namu da kira samu dan adam mai kwatanta wannan bayan ya da sallah sai ya tagumi haka ya kama kayinsa aka tambaye shi me yake faruwa sai ce ya kwatanta sahabbai da suka yi rayuwa da su ne da tabi'ai da ke zuwa yace sai ya ga zahaban nasu wa baqiya nas nas mutane sun riga sun wuce wanda suke zuwa yanzu yace nas nas su ba mutane kuma su ba ba mutane ba su ba za ka ce musu mutane ba ko ba za ka ce ba mutane ba ne wato mutum mutum kenan ya ce idan na kwatanta da sabai sai na kaman ba mutane ba ne yanzu nake cikin su na duba yadda na rayuwa da waɗancan da kuma wannan wanda suke zuwa yanzu ya ce sai ga masu zuwan nas nas ne ba su kai ce musu annasu ba waɗancan su ne hakikanin annasu to mu kuma idan ya zo wannan zamanin me zai faɗa wa kala ibn mas'ud ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda asar ya zo cikin ainihin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ya zo cikin ainihin littafi na imamu tabarani ya zo cikin littafi na imam'u bazzar Allah ya musu rahama yace ce, Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da ɗaukaka, nazara fi qulubil ibad ya yi dubi zuwa ga zukatan bayinsa fa da qalba muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad sai ga zuciyar Muhammad tsira da amincin Allah sabbata gare shi ita ce mafi alkhairin zuciyar bayi ga baki daya duniya wastafahu li nafsihi sai Allah ya zabe shi don kansa Allah ya zabi wannan shine manzona da zan aiko a ƙarshen duniya don zabi Allah yake Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi so a manzannin zabe yayi wa buta'athahu bi risalatihi sai ya aiko shi don isar da sako ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas thumma nazara fi qulubil ibad sai dubi zuwa ga zukatan bayi fa da quluba ashabihi khayra qulubil ibad sai ga zukatan sahabban Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare su kuma radiyallahu anhum su suka fi dukkan zukatan bayan Allah a duniya tsarki faja'alahum wizra nabihi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ku ne wakilai ministoci sakatarori jama'ar annabi na tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yuqatiluna an dinihi suna yin yaƙi dan tunkuɗewa daga addinin Allah dan kokarin tunkuɗa mutane daga addinin Allah suke kokarin yaƙi wallahi alazim mutum ya duba tarihin sa a babin yaƙi zai san akwai abin mamaki dauki irin Ja'far bin Abi Talib dauki irin Abu Talha ka duba radiyallahu anhum ka duba irin abin da suka yi a rayuwa sun tsufa a cikin su akwai wanda za a jaki ba zai tafi da kabarsa ba a keken guragu ake tura shi amma duk da haka sai ya ji shi aka ce ai Allah ce in firo khifafan wa thiqalan ai kana daga cikin kai masu rauni yace ai Allah bai ce ban da gurgu ba Sa'id ibn Musayyib rahimahullah idan sa ɗaya ne makance ɗaya yake kallo za a ji yaki yace shi ma da shi za a ji aka ce Allah ya ce in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu kai baka daga cikin su yace sai ran da Allah ya ce banda mai ido daya in babu ai da yace banda mai ido daya ba zan zauna a gida ba su suke yaƙi don tunkuɗewa daga addinin Allah annabin Allah sai ra da amincin Allah sabata gare shi ya fita yaƙi da aka yi gaswa ishashiya yaƙi kusan ashirin da yan kayi sariya kuma akwai wanda yake tura wanda bai ciki adadin wasu ana kaiwa zuwa ga saba'in malamai sun yi sabani mu duba cikin fiƙi siyara fama ra'ahul muslimuna hasanan abinda musulmai suka yi ijma'i suka kalle shi cewa mai kyawu ne fa huwa inda Allah hasan to a wurin Allah hasan ne ainihin matakai na shari'a na farko qur'ani na biyu sunna na uku mai ijma'i idan malaman musulunci suka yi tarayya akan wani abu a duniya to da ikon Allah haka ya tabbata amma na ba a cewa kaza ijma'i ne sai duk malamai masu ilimi masu tsoron Allah a zahiri masu kaucewa son rai sun yi tarayya kan al'amari da wannan ake cewa al'amarin sunansa ijma'i amma idan aka samu ashirin sun ce biyu sun saba biyun da suka saba kuma an san bayin Allah na kwarai ne ba su da son rai to ba dama a ce wannan abun ijma'i ne imamu shafi rahimahullah yana nuna mana wajibcin bin ijma'i da kalmar da Allah ke cewa wa man yushakiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira imamu abu hanifa rahimahullah da imamu ahmad rahimahullah suna kafa hujjan ijma'i da wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ma'anan wasata bi ma'ana al'umma zababbiya wasata shine kuntum ummatan min ghairi tafridin wala ifratin ku al'umma ce wacce kuke tsaka-tsakiya ba ku wuce gona da iri ba sannan ba ku gagara isa inda aka ce ku isa ba shine wasata zababbiya hafizu ala salawati was salatil wusta suka ce da kalman wasata da wusta an yi ishtiqaqi daga kalman wasat ne zaɓaɓɓe ba wai kawai na tsakiya ba eh na tsakiya amma na ya zama a tsakiya saboda bai wuce gona da iri ba bai kuma gagara isa inda aka ce ya isa ba so da haka duk abin da musulmai a duniya suka yi tarayya suka ce mai kyau ne fa huwa inda Allah hasan a wurin Allah ma mai kyau ne wa ma ra'ahu almuslimuna sayyi'an abinda musulmai suka ganshi mai muni fa huwa inda Allah sayyi a wurin Allah ma mai muni ne babin ijma'i kenan wannan da ikon Allah har zuwa lokacin da masu imani za su kare duk al'amarin da musulmai suka yi tarayya a duniya a kayansa suka ce sun yi ijma'i hukuncinsa kaza ne to a wurin Allah haka yake babu dama al'ummar ta yi ijma'i akan bata wannan shine gatan da Allah ya mana babu dama duk duniya al'ummar ta haɗu akan bata ba zai yiwu ba akwai dai ƙarshen duniya da za a yi tashin kiyama akan yan iska Allah zai tashin kiyama hadisi ya zo a muslim ba za yi kiyama ba hatta la yuqal la ila la ila ala wajhi al-ardi wa fi riwayatin Allahu akbar annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ce ba za yi kiyama ba sai an waye gari duk duniya ba mai cewa la ilaha illallah ko kuma duk duniya babu mai cewa Allahu akbar lokacin shine daidai lokacin da za yi kiyama ai lokacin musifa ne muna roƙon Allah Allah kada yana mana wannan lokaci din Allah kuma ya kare mu daga sharrin lokaci din ina ga A kai gaba ko zuwa ina kenan zuwa kan imam al-hasan al-basri to unan din bayanin yana da dan tsawo ne in ana so a shiga kuma a shiga ina gan akwai tambaya na fi sha'awan ayyan don nan dan akwai bayani akwai kissar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ke bukatan sharha ina so da wannan din zuwa maganar Imam Al-Hasan Al-Bisri rahimahullah mu tafi kai har zuwa kan taharimu sabbis sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in a karatu na gaba da ikon Allah saboda zai fi rabuwa biyu da muna fatan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi sakayya da alkhairi kuma ya sanya wannan cikin mizanin sa a tambaya ta farko suna tambaya na kan cewa malam menene gaskiyar maganan da ake cewa sahabi na ƙarshe da ya koma zuwa ga Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu da Allah ya kara masa yadda ya gaskiya wannan magana take to assalamu alaikum wa wabarakatuh ya wannan tarihi abinda malamai ke faɗa bai inganta ba dalili shine abu huraira radiyallahu anhu barin sa duniya kusan hijira na da shekara ma 60 ne dan shi da kansa lokacin da musibu suka fara yawa a duniya yake cewa Allahumma la tudrikni sana 60 Allah kada ka sani ni riski ma shekara ta 60 bayan hijira wannan asar ya zo cikin Fathul Bari na Ibn Hajar rahimahullah shi da kansa yake addu'a kuma da ikon Allah a lokacin bai ma cika 60 daidai ba Allah ya dauki rayuwarsa bayan wannan daga cikin abin da ke nuna cewa ba shi ne na karshe ba sahabban da suka mara sallah suka raka shi zuwa ga makabarta akwai Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu akwai Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu Al-Walid ibn Uqba shi ya mara sallah radiyallahu anhu ai waɗannan a matsayin sahabbai ne so kula da wannan ai ba zai zama kenan shi na karshe tun daga sahabbai sun kashi zuwa ga makabarta bayan ya rasu ya bar duniya akwai sahabbai da yawa a cikin duniya da na haka wannan tarihi malamai suka ce bai tabbata ba wallahu alam tambaya ta ta biyu menene ingancin maganar da ake bada bayan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa ta alkhairi ce a gare ku kuma mutuwa ta ma alkhairi ce gare ku to rayuwarsa na san ya ce alkhairi ne mutuwarsa ban ga hadisi ba wallahu alam in akwai wanda ke da hadisi sai ba mu ni ban sani ba gaskiya akwai wanda ke da hadisi ya ce mutuwarsa alkhairi ne ni ban sani ba wallahu alam na san dai ya ce rayuwar rayuwarsa alkhairi ne amma mutuwar ban sani ba in ban sani ba bai zama babu fa duniya yawa haka nake nufi bai zama babu ba ni dai ban sani ba ne wallahu alam in ba na manta ba a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin da ifa ne ko lalle ya yi magana kan wannan kuma ya wace kali da wannan magana din sosai saboda wasu daga cikin malamai sun kawo wannan cikin tafsiransu saboda haka magana ne wanda yake cike tana da matsala sosai babu ta inda za a yi mutuwa manzon Allah ta zama alkhairi dan da alkhairi ne da ba sai bakin ciki da ya mutu malam menene sunan sahabin nan dan uwan Umar dan Khattabi <laughs> insha Allah ta'ala za a zo a karanta shi anan a hankali da ba inda niyan sunan sa ba maki barin ga ma nan ban sunan kawai insha Allah ta'ala kai ka duba ko yawa insha Allah ba inda <laughs> da ban yi sha'awan faɗan sunan ba insha Allah ta'ala <laughs> eh, eh. ka duba shine sahabi na 49 zaid ibn al-khattab ne sunan dan uwansa ne na jini kuma shi ma ibn al-khattab ne kuma duk ya kuka yayi a musulunci kusan ma ana ganin yakin da ya je yafi wanda shi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya je shi amma ba san shi ba saboda ganin daman Allah shi ne tara ana zuwa kansa da ikon Allah tayyib